الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتب الرواية وان شاء الله لم هو ما نموت الله حفظه الله تعالى يا جماعة تذكر أتو رياض الصالحين لا الإمام النووي رحمه الله تعالى أتكن باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعدة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة أنا babi mai bayani akan wadatar zuci da kamewa da tattali cikin rayuwa da ciyarwa da kuma munana ruku ba tare da bukata ba malam ya karanta mana ayoyi a farkon littafin an sharhanta su sannan kuma aka karanta hadisin abu huraira tare da hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga hadisin hakim ibn hizam hadisin uku cikin bayan haka ne go al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala na cewa وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خاطر حر فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرضى أحدا بعدك شيئا حتى أطلع حكيم فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا البيت فيأبى أن يأخذه فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تموت متفق عليه يرزق براء ثم زاي ثم همزة أي لم يأخذ من أحد شيئا وأصل الرزق النقصان أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشرع sahabin da ya kafa wannan hadisi shi ne sami bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakim ibn Hizam ibn Huwayd ibn Asad hakim ibn Hizam ibn Huwayd ibn Asad hakim zai ta Hizam dan Huwayd da dan Asad za ku ga cewa ya haɗa dangantaka da da Khadija bintu Khuwaylid suna matsayin gogorsa wannan sahabi an haife shi cikin ɗakin Ka'aba a cikin bindofin Ka'aba da aka haife shi kuma an da cikin abin da ba su wasu zama da sarautu a jisai dan dama duk da cewa musulunta da ruwa don mai tashi musulun da wai da ake fasa maka saboda aka ba tambalar da shi ba ba ya kuma shi ba hafi da wani lokacin da aka yi tambalar yana cikin kafare ya yi yayi tambalar kan amma yana cikin kafare shi sa yawancin rantsuwar sa yana rantsuwa ya tafi wallahi lari ko kuma kuma billahi lari najani yawm qadri min al-qadr ana ina rantsuwa da Allah wanda ya fitar da ni daga mutuwa daga kisa lokacin da aka yaki ba da an gani ya mutu ne su da aka ba yakin ba da shi ba ba yake shi ba amma ya tsaro a hadisi da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabi ya shahara da karanci da ɗanta bayi ya ɗanta bayi sun kai ɗari a jahiliya kuma ya an ta ya sun kai a cikin musulunci ba shi ne wanda ya sayi darun daduwa inda wani shawa suke shar suke kulla ainihin kirkin su Allah ya kara masa yadda kuma Allah ya sanya masa albarka cikin rayuwarsa ya shekara da ashirin kafin ya bata duniya shi ya karɓi wannan hadisi yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa a'tani na roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam arziki sai ya bai to me sai roƙi arziki shi fakiri ne da shi an ce yana yanka bayi a musulunci ma yanka bayi sun kai mutum ne a lokacin da aikin hajjin da ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Tamamu kamar ya fitar da hadisi cewa cewa ya ce mursal ne amma an ce ya taho da bayi kawai ne dan sa su a wannan wurin sun kai mutum da sannan ya taho da raƙuma sun kai ɗari da dawakai sun kai ɗari da akuya sun kai ɗari duka ya kawo su da kawai lillahi wa rasulu kenan mawadaci ne ko bai kamata a ce yana roƙowa to gashi kuma anan aka ce yi roƙo sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa a'tani da roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bani to zai mana bayani ya sai to a lokacin farko farkon ne ke ce ba da kenan daga cikin muhallabar su shi ka amma zala ne ke kaba shi sai yake shi ne ke neman kare mun zanan yake kaba idan ya tambaya bai ji manzo Allah yake kaba shi da ya eh, kaba kuma sa kuma yi kuma kuma da lokacin a yi tsawon ta shi da ta karu ba za ka ba a yi da za a yana da abin da yake hannun yi abin da yake za ka ba shi yasa sanin kaza yana ya aka yi aka samu wannan roƙon da yake yi bayan an dawo daga daga zanzuwar tukunai an gane ko an samu ganima da yawa wanda ke ganima haƙƙin su ne manzala sallar suna masu yi baiwa waɗansu mutane da yawa su kuma irin su hakimin da hizam ta aka musu kaɗa kaɗa shi kuma hakim yana ganin sa ne a bashi duk da cewa na shi me yasa za ka baiwa waɗancan mutane da yawa ne ka ba da ɗan kaɗa saboda aka sai ce ni ma kara ta aka kara masa ce kara aka kara masa an gane ko ba wai ainihin roƙo irin na bara yake yi ba an fahimta duk da cewa wani malamai suna kafa wannan hujja wannan asar na hakimin da hizab sukan kafa shi hujja akan halarcin roƙo kuma akwai ayoyi da suka tabbatar cewa za a iya roƙo matuƙar mutum yana da buƙata فأما اليتيم فلا تفخر وأما السائل فلا تنهى للسائل والمحروم أقول الأمر في تنون أتشاء يحدث المشير أقول حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي لأن أنا كتب بخاري مسلم قبيصة ابن مخارق الهلالي يا روح حديثين قد أشيد لك to daya daga cikin hadisan nan guda shida yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halarta da kowa ya ko ba sai mutum mutum uku ne kawai ya halarta su ne mutum na farko mutumin da ya dauki nauyin bashi ta hammala hammalata bashi na akan wani ka tausa mana cikin shi kenan bashin ya dawo kai daga nan kuma sai Allah ya rauce ka da talauci ta kasa biyan bashi to ya halarta ka yi ruku har sai ka sami abin biyan bashi daga nan kuma sai shiru ka za ba ka sai shiru na biyu mutumin da masifa ta afkawa dukiyar gidan sai kone gonarsa ta kone ko gobara ko wani abu ko ta masifa duk dukiyarsa baki da suka halaka to ya halarta gare shi shi ma ya zo ya ruku har sai ya samu ya samu kiwa ne daga nan shi ma fa da kufa a masa na uku shine mutumin da fakirci tsananin talauci ya same shi bayan wadata har aka samu mutum uku daga cikin ma'abutan hankula daga cikin mutanen ba suke cewa ware fa a sabat ba fa fito shadida kaga ba ma shi ne zai ce ni talauci ya same ni ba mutane ne mutum uku min dawal hijja da qawli su ne za su za su za su fahimci abin da ke tare da shi cewa jama'a bayani shi ma halarta ya yi roƙo har sai ya sami tsawa ma an shi shi ma ka da kufa a hadisi hadisin yake cewa kuma kuma tiwaha ya qabifatu tuhtu kuma bayan wannan ya qabifa duka suhutun da haramun tumfi ina fata an gane ko saboda haka matsala ba ta halarta ba face ga waɗannan mutane guda uku kamar da suka zo cikin hadisin qabiba ibn makhalid al-hilali radiyallahu anhu bin mutafaq alayhi fa fa'altu da qara rukunsa ya qara don ma fa'altu fa afani na qara rukunsa da uku ya qara wannan malamin suke cewa halatta mutum ya yi har ma su matuƙa yana da cikin mabukata ɗan wanda aka halarta musu rukunsa ya kamata ya halarta gare ka ka roƙa farko ka roƙa na biyu ka roƙa uku ba amma fa in za ka iya daurewa da ki tambayar roƙon ya ci maka kamar da sabo suke yi kamar da abu rawar zama amma yawanci ke yi gashi ya cancanci roƙo amma baya to manzo Allah da yana ta bayarwa tsarin bayan farko ya baya an roƙa na juya baya an roƙa na juya baya wannan ma yana nuna karatu kuma ba a duk wajen da suke ba yanzu inda ni ne wajen zai zuwa roƙe da Allah Allah yana da damuwa ba ni naira kai ba shi kafin ba tashi daga nan ta an jima ce da Allah wata matsala shi kuma ta sanke tasowa ba ni naira ɗari ba shi kuna ganin da kuma ba shi ba zan ba shi ba ni dai kan ba zan ba shi ba ba za a sallar sallar zai ba shi saboda mai saboda wannan kawai ya nuna cewa wani mai kudai ne kawai kuma wannan ya nuna irin karamci na manzan Allah sallallahu ba ma ka hukun ba in za ka tambaye manzan Allah sallallahu alaihi so ɗari yana da shi zai ba shi ne ke cewa wani hadisin sa ba na fatan Allah ya bani dukiya mai yawa da zai yi kwana uku da ita face sai na watsa ta dama da hagu kwana uku sabitu an dai lailatul aure na kai kwana kwana ɗaya ma ko kwana biyu ba ki sai inda fa'altu biha haka za wa haka sai na watsa ta hannun dama da hannun saboda ka shi bai buƙatar ma a ce wai ya tanadi kuɗi a banki bai da buƙatar wannan duk kuɗin da ya zo kawai a abin buƙatar da za a yi shi a wannan lokacin kurma sun ba tsara sannan manzo Allah ya ce ya hakim ya hakim ya kai hakim ibnu khuzaa inna hadha al-mala khadirun hulwun wannan dukiyar da nake ba dukiya ce mai ban sha'awa mai daɗi khadirun ma'ana koyi duk da ba koya ba kudi jira ne kudi na ba koya ba amma manzala sallallahu alaihi wasallam ya kofa da tashi da koyi domin ya nuna cewa abin sha'awa kamar bai da suka fita kasuwa kawai suka yi tattara an tara ne tare ko a wani gini duk koraye da afin a wani gini da gwiwa a wani gini da mangoro a wani gini suka abin ya ba ta sha'awa kwarai saboda haka kayayyakin duniya na jin daɗi yawanci an ba tazo da kowace sai ka je garin da aka ci gaba aka ce masa aka ce masa greenland ya ake nufi wajen huta ake aka ce maka greenland wuri ke nan farko kawai da wurin huta ake mana an tare da wurin da ban sha'awa sun da aka magana saboda kuma yake da shi wannan dukiya da kuke gani ba kai hakim khabirun abin sha'awa a ban daɗi ne ba tsani ba ɗaci ba mutumin da yake jin tsani ko ɗacin dukiya ba duk yadda dukiyar sai masa yawa daɗin sai ke saboda haka ko da za a yi ta baka a yi ta baka a yi ta baka sai dai ke ta sha'awarsa ke ta jin daɗinsa ba ka kosa amma manzara sallallahu alaihi yana yana shimfiɗa kenan akan irin wannan roƙon da bai har zama ta hasu uku ba daidai bai yana masa shimfiɗa kuma wannan shimfiɗar bai tashi yin ta ba sai da ya tambaye shi roƙi shi sau uku yana kuma ba shi sau uku zan bai har su ba sai bayan ya ba shi ta uku ya gama biya ba buƙatar sa baki ɗaya ya tabbatar bai ƙara roƙo da hudu ba sannan ya fara masa wannan shimfiɗa an gane ko ɗan da ya tambaye manzara sura na hudu zai ba shi inda ya kara tambayar sa biyar in akwai zai bashi sai da manzara sallallahu alaihi ya tabbatar cewa ya gama ya gama biya mai bukatar da bai sannan kuma ya nuna masa illar irin wannan rukuni me yasa domin kada shi hakimi ya zato cewa to ai manzara sallallahu alaihi wasallam yana mugudo da shimfada ne kuma yana hana ne da kawai don karya bayi to ya riga baka da an gama biya maka bukatar ka sannan kuma a maka bayani cewar irin wannan rufaɗin ba shi ne sai manzo Allah yake faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi duk mutumin da ya karfi wannan dukiya duk mutumin da ya karfi wannan dukiya bi sakhawati nafsin ina son wane ne zai mun bayani mai ake nufi bi sakhawa na nafsi ha na wato da yardarsa sannan kuma da wadata tare da shi shi ne fa mai karɓar dukiya shi ne ana kuma bashi ta mm. aka ce idan ya karɓa aka shi ya karɓa bi sakhawa na nafsi wadata ina da wadata ainihin asafa an gane ko asafa shine wadata idan aka ce hada insanun takhayyun ay karim mutum ne mawadaci sannan kuma karimi mai bayarwa to anan bai yiwa ka ce mutum ya karba da karanci shine mai karba ina karanci a gane ko can gaba ma yana warware wannan al yadu al-uliya khairun من الآن don neman ɗaukaka ko kuma zuwa ga kamar ya a cikin sharhi duk mutumin da ya karbi wannan dukiya ba tare da kwaɗayin rai ba ba tare da kwaɗayin rai ba ba tare da leke ba da yana leƙawa ne hango a bashi ba ba wai yana da tsananin kwaɗayi lallai a bashi wannan dukiyar ba a da aka bashi ɗan kaɗan kawai kuma ya wadatu a gane bi safa wace nafsi kuma ya wadatu da abin da aka bashi to buri ka da bufi wannan sai a sanya masa albarka ce da wannan ibnu hajar yake cewa yahsulu zubdu ma'al asbi tana yiwa a samu zubdu tare da karba mutum zahidi ne ya son karba ɗin an ba shi kuma ya karba kuma ya yi zuwa don me don ɗan kaɗan da aka bashi abin da aka bashi bai da yawa sai da wadatu da abin sai ubangiji Allah su wataala ya sanya masa albarka cikin abin da wanda ya yi zuwa zuhudun ne ma sa aka ce za a sanya masa albarka cikin abin da aka bashi gashi ya karba bisa kawai nafsi بدون إشراف نفسك بدون تطلع نفسك ya karbi dan kadan da aka bashi kuma ya gamsu da shi to za ce za a sanya masa albarka a ciki sabanin kuma wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yudarat lahu dan mutumin da ya karba da kwadayin rai dama shi ya damu ya kwalla fare da lele a bashi kuma sai aka bashi duk yadda aka tara mata ya yawa ya roka aka bashi ya sake roka aka bashi ya tara da yawa to babu albarka a cikin sa dan me la'annahu akhadha bi israfi nafsin wa tatallu'iha yana ne yana yana leƙawa yana da kwaɗayin ma a bashi wannan ya nuna cewa ko da mutum matalauci ne bai kamata ya kwaɗayin a bashi idan kuma mutum bai yi kwaɗayin abu ba aka bashi kuma ya karba to wannan ba ya nuna cewa makwadaici ne shi kuma abin da ya karɓa Allah sunan ta'ala zai tsaye masa albarka wannan kuma ya nuna saɓanin fahimtar mutane domin manzo Allah ya ce a nan ɗan kaɗan da ka karba ka gamsu da shi mu muna cikin babu fara'a ko wani ifa ɗan kaɗan da ka karba ka gamsu da shi za su yi maka albarka da yawa kuma da cikin kwaɗayensa da aka baka ba albarka a ciki to a wurin mutane sabanin haka dukiyar da suke da yawa suke faɗi kullum ita ce a wurin mutane ga albarka dukiyar da ta takaitu ba ta da yawa a wurin mutane ba ba albarka wannan sai ke nuna cewa albarka baya cikin yawa albarka wata abaya ce wanda wani yake Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin abu mutum ya samu wadatar zuciya don su da abin da aka bashi Allah sama bai ce idan mutumin ya karba ba tare da kwaɗayi ba sai a cinye masa albarka cikin dukiyarsa wanda kuma yake da tsananin kwaɗayi duk yadda aka tara maka ba ba albarka sai ya buga misali ga na ƙarshe ce wa kana kallazi ya kudu wa la yashfa mai tara dukiya mai tarawa mai tarawa mai tara don tsabar kwaɗayi ba wai don amfani ba to yana daidai da mutumin da yake ci ba ya ci a gane ko ham ham ham zai ta ci ba ya ci yana daidai da mutumin da yake tara dukiya ba tare da bukata yana son mu tsaya wani wannan misali da kyau mu fahimta kawai ya dan tsara ba banki a ce yana da miliyan kaza a ce yana da yana da biliyan kaza na naira ko na dala <coughs> biliyan da za a na cikin da yi makwala sai nawa ya gina ba za su samu rijiyoyi nawa ya haka mutane suke sha ba za su samu marayu nawa ya ɗauki na wasu ba za su samu matalauta nawa yake aka zama su ba za su samu shi ne kawai ya tara ya tara ya tara kamar ba a kuma sanda yana cewa wannan daidai yake da mutumin da yake cikin abinci baya yanzu da yawon mutumin da aka kama da gaba a kama da tuwon da yi. cinye sai da ya ga mekin kayan aka sake karo mata wani fara ya cinye sai da ya ga ƙarshen fara aka sake karo mata wannan mutum yana da lafiya kuma tsarin abincin nan da yake ta ci yake ta dan karawa cikin ba yana kara kan su cuta an gane ko yana karawa kan su cuta domin abinci ana ci ne domin ne domin a kauda yunwa to shi ya shi ya kasa yunwa yana ta ci yana ta ci yana ta ci kuma yunwa tana ta fata ke ba a wannan yana da cikin fasaha da balaga din kan manzo Allah sallallahu alaihi dai to yake da mutumin da yake sai tsara naira a ce Afirka ba kira shi shi shi ne kaza shi ne na daya ko shi ne na biyu ko shi ne na uku ko a Najeriya ba kira ba wanda ya kai shi to wannan yana karawa kansa cuta ne kansa cuta ne wallahi idan ka tara kuɗi baka amfani da shi kana kara kanka cuta ne ba wani amfani cutar masu daga nan duniya kafin ka je gaban Allah subhanahu wataala da irin masu wannan irin masu wannan kudin masu wannan dukiya din zaka same su na farko su ba sa iya bautawa wa bangiji Allah subhanahu wataala ba su da lokaci duk lokutan su baki da na tunani tunanin kudi ne kawai abu na biyu su a rayuwar duniyar ba ba sa morewa su ne ba za ka samu ba su da yaya Allah ya ce almanu banuna zinatul hayatid dunya to duk mutumin da za a ce maka yawanci irin wannan mutanen ya mallaki dukiya kaza in ka bibiya sai ka sai ka tarar dade ce kawai shi a rayuwarsa baki da yanzu Bill Gates ko san Bill Gates ko wanda ya kowa dukiya ke a duniya a yanzu mai kamfanin Microsoft ko ɗayan shi nawa Yanzu intanet za ku samu ƴaƴan shi nawa biyu ne kawai shikenan ƴaƴan shi dutar ni da kai mana Allah Allah Allah ya ba mu dukiya mu aure mata hudu mu more mu ji daɗi mu zuba ƴaƴa mu zuba su makaranta mu biya musu kuɗin makaranta shi kuma ga kuɗin yana ta tura a ƙasashe ma ana agaza mutane amma ƴaƴan shi biyu tal ma dan shi nawa to almalu wal banuna zinatul hayatid dunya sannan Allah ya ƙara cewa zuyina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina dadin rayuwar duniya ba bai samu ya samu bai samu ba sai dai ya buga san irin wannan wanda yake ba na halal ba saboda haka rayuwar duniyar masu ba sa jin daɗin sannan bugu da ƙari ga wahalar gadin dukiya mutum ɗaya za ka sami shi da hansar shida ya amsa wannan ya amsa wancan wannan alamar kawai ai ta isi tun da safe har dare ba ya amsa wannan ya amsa wancan yana ajiye wannan yana ba shi da lokaci shi yasa matan ma sai a aure wannan a kyale ta shekara guda ba ta tara nan ba in ta gaji ta yi wata ta sake zuwa kuna jin mamaki wallahi haka ake rayuwa kuma mun san su ne ba wai magana muke kawai a mun san su ne haka suke rayuwa saboda haka abu da nan talaka mun jin daɗi mun morewa ba Allah ya ba mu dukiyar mu sarrafa bi sabilillah to saboda haka saboda haka manzo Allah ya ce wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba sai zanto daidai da mutumin da yake ci baya koshi yana ta tara dukiyar baya koshi kuma dan adam haka yi manzo Allah ya ce لو كان لابن آدم واليان لتمنى ثالثهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم inda ɗan adam yana da wali guda biyu filaye ko bagarki guda biyu na dukiya da zai yi burin na hudu kuma inda yana da uku ɗan zai yi burin na hudu yana da na hudu zai burin na biyar walan yamla a jawfa bi adama illa dan kana son ɗan adam ya koshi to ya ci ƙasa ran da ya ci ƙasa zai in ya ci ƙasa kwa